الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله je idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta 160 a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta 161 ما الله مدوكي شي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون نعم. وإلهكم إله الواحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وبنجي تعالى إن الذين كفروا للي وأن دسك كافرتا وماتوا وهم كفار har suka mutu alhali suna kan kafirci ba tare da ubangiji ta'ala ya arzuta su da dawowa cikin musulunci ba ba tare da sun dawo sun furta kalmar shahada ba ula'ika alaihim la'anatullah irin wannan la'antar ubangiji ta'ala tana kansu wal mala'ikati da la'antar mutane da la'antar mala'iku wan nasu ajma'iyyan da kuma la'antar mutane gaba daya la'antar Allah madaukakin sarki ne santar da su daga rahama ne santa su daga jin kai la'antar mala'iku shine mummunar addu'a da su mala'ikun za su rinke musu haka idan an ce la'antar mutane ana nufin la'anta wato mummunar addu'a da mutane za su rinke musu an fahimta ko da wannan aya ce waɗansu malamai suka kafa hujja dangane da halaccin la'antar wanda ba mummuni ba wato la'antar kafarai a jumlace mutum ya ce Allah wadaran kafarai ko Allah tsine wa kafarai ko Allah la'anci musulkai ko mulhidai ya halatta ko bai halatta ba suka ce ya halatta domin an ce ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in amma abin da ake nufi da la'anul mu'ayyan la'antar wani mutum sananne guda daya ga wani kafiri sunan shi wane ka ambace shi da sunan shi ka la'ance shi mukaddara ga wani kafiri sunan sa bush ka ambace shi da sunan shi ka la'ance shi ya halatta ko bai halatta ba in a cikin rububi ne malamai duk sun yi ijma'i ya halatta a cikin rububi a cikin taro bi gairi ayi ba tare da ayyana sunan mutum ba amma ka ware wani mutum ka la'ance shi da sunan shi bai halatta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam har alqanut yayi kan wadansu daga cikin kafa ya la'ance su ya tsitsine musu a cikin sallah yana cikin yin haka din ubangiji ta'ala ya saukar da laysa laka min al-amri shay'un aw yatubu alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun aka hana shi la'antar su a cikin sallah amma a jumlace cikin taro ya halatta amma an bata sunan mutum da sunan shi bai halatta ba saboda mai yiwuwar mai yiwuwa ubangiji ya arzuta shi da kalmar shahada ya shiga musulunci ko haka zai gagara ubangiji ba zai gagara ubangiji ba ma zalika alallahi bi aziz amma idan kala an ta cikin taro idan ubangiji ta'ala ya kaddara cewa wane yana cikin wanda za su mutu akan kafirci sai la an ta haukansa idan ubangiji ta ala ya kaddar cewa wani na cikin wanda za su yi kalmar shahada daga baya su dawo musulunci kaga la'antar ka ba za ta shafe su ba shi yasa hatta cikin waɗanda manzon Allah ya bayyana sunan su ya la'ance su akwai waɗanda daga baya sun yi kalmar shahada sun musulunta ina fatan ku fahimta kuma hadisin yana nan cikin sahih bukhari da haka ba shi halatta ambata sunan wani kafiri da sunan shi katsi masa albarka bai halatta ba amma kafiri cikin taro cikin rububi ba tare da bayani ba Allah la'ance su Allah wadaran su wannan ya halatta ina fatan kun fahimta misali mutum ya ce Allah ya halakar da Amerika ya halatta ko bai halatta ba domin na gurma aika ta ayi ne ka ayyana gari a cikin Amerika ba musulmai a yanzu ma a ƙididdiga. tun daga 11 Satumba zuwa yau kididdiga ta nuna ba inda ake gaggawar shiga musulunci irin America to idan ka tsinewa kasar gaba ɗaya ka kai kuskure ke domin idan ka tsine mata gaba ɗaya har musulunci abin ya shafa har waɗanda ubangiji ta'ala ke sa har waɗanda ubangiji ta'ala ya kaddara mai yiwa nan da gobe da jibi da gata za su musulunta amma idan an ci kafirai cikin rubi haka nan ba tare da ka da suna wannan ya halatta ba sai ka ce dole wane ba wane wane wane wane da sauransu ina ba ta an tun da mun fahimci wannan zai mana sauki ko mu fahimci mas'ala ta biyu shine la'anul fasik ga wani mutum ya shahara da fasikanci ko zina ko shan giya ko neman maza ko sata ko fashi da makami sunansa wane ya halatta mu ambaci sunan shi mu la'ance shi ai tunda mun fahimci wancan mun riga mun san wannan min babu aula in ya zanto ga wanda yake kafiri ne sirfan an ce bai halatta mutum ya ambaci sunan shi ya ce shi ba fasiki min babu aula domin fasiki mun muni ne mun muni ne mai ayyukan sa mai ayyukan barna giya ko zina ko wani abu daban daga cikin ayyuka da muka lissafa shi ma wannan bai halatta a ce shi ba ga wani mutum mai suna Abdullahi ana masa lakabi da Himar ya kasance akan kawo shi wajen manzon Allah ya bugu da giya idan aka yi masa bulala baya hana wata rana sashi shige a kawo shi a yi masa bulala sai wata rana an kawo shi sai sahabbai suke cewa Allah la'ance shi ya so nawa ana kawo shi wajen manzon Allah ana masa bulala sai manzon Allah ke cewa la takunu aunan lis-shaytani ala akhikum a wata riwaya la tal'anuhu fa innahu yuhibbu Allah wa rasuluhu sai kar ku taimaka shi dan akan dan uwanku shedan ya riga da ya yi aikin fasikanci kuma kuka la'ance shi ma'ana kun taimaka shi dan kenan sai dan yi ta nasara kan shi amma kun ku jawo shi daga aikin barna kuma kuna tsine masa albarka ina fata an fahimta a wata ruwa ya ce da su kada ku la'ance shi domin yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana duk da yana yana son giya amma yana kaunar Allah yana kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana akwai bangare na imani tattare da shi akwai bangare kuma na kasawa irin ta dan adam wanda yake aikin da yake mummuna kuma shi yana yana yana zaune gindinsa su ulaika alaihim lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in wannan uwa ya tunatar da ni cewa ban faɗi wata ba ayyu sha biyu asabar kenan sha biyu ga watan ramadan shekara ta 1423 bayan hijira sha shida kuma ga watan 11 shekara ta 2002 miladiya haka ne ko ulaika alaihim lanatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون خالدين فيها سنا ما سدوا فيها أتكنتا إتمي ita wutar jahannama ko kuma ita la'anta domin in ka ce jahannama lamiri bai gabata ba ba ambace ta ba nan ba ambace ta ba a baya amma idan ka ce la'anta khalidina fiha ma'ana suna masu dawoma cikin la'anta din idan ka ce jahannama ko ka ce la'anta duk dai ma'anar za ta koma daya kullu ma da ne lazim al domin in an ce ya dawoma cikin la'anta ma'ana ya dawoma cikin wuta idan an ce ya dawoma cikin wuta ma'ana ya dawo mai yana tsinan ne la'anan ne duk da ma'anar za zama ɗaya ne khalidina fiha la yukhaffafu anhum azabu ba za a sassauta musu azaba ba a ranar tashin kiyama wala hum yunzarun ba kuma za a saurara musu ba za a yi musu dako ko jira ba wa ilahukum ilahun wahid wa ilahukum abin bautar ku ilahun wahid shine abin bauta guda ɗaya Allah wanda baya da abokin tarayya a sama ko a ƙasa wa huwa allazi fis samai ilahun wa fil ardi wa huwa al-hakimul alim la ilaha illa ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi ar-rahmanur rahim shine ar-rahman kuma ar wato mai rahama mai jin kai subhanahu wa ta'ala ya tabbata a cikin wani hadisi cewa ar yana ɗaya daga cikin wato la ilaha illa huwa wahid la ilaha yana cikin ismul azam ya tabbata kuma a cikin wani hadisi din manzon Allah ya ce azam yana cikin surori guda uku yana cikin suratul baqara yana cikin ali imran yana kuma cikin suratul taha wani cikin magabata ya ce da na leka na lalubo sai na ga abin da ya maimaitu a bakara da ali imran da taha shi ne alhayyul qayyum a cikin suratul baqara Allahu la ilaha illahu alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm a cikin suratu ali imran alif lam mim allah la ilaha illa hu al hayyul qayyum nazzala alayka al kitaba bil haqq a cikin suratu taha wa anatil wujuhu lil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma haka kenan da al hayyul qayyum wato al azam ya tabbata a cikin hadisi wancan ya tabbata cikin hadisi wannan ya tabbata a wani hadisin daban ismullahi al'azam yana cikin faɗin mai addu'a lokacin da ya ce Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa ant al-mannan badi'a samawati wal ard ya zal jalali wal ikram ma'ana lafazin zal jalali wal ikram to a cikin wanne zamu tabbatar wanne zamu kore shine malamai suka ce tunda dai duka hadisan sun tabbata manzan Allah ya faɗe su kowanne idan an bi sanadin sa hadisi ne ingantacce to ka iya fassara kowanne ɗaya cikin waɗannan a matsayin ismullahi al'azam wanda in ka roki Allah da shi Allah zai ansa in kai addu'a za a biya bukatar addu'ar da ka roka matukar ba a samu wani mane min almawani na ijaba ba domin ta iyewa ka cika sharɗan karban addu'a amma a samu wani mani'i wani abin da ke hana ansar addu'a kamar yadda bayani zai zo nan gaba kila idan mun je kan wata aya ina fata an fahimta wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu arrahmanur rahim sai Allah ya إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض مسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون دنكم وبيتك والسحاب المسخر وبث فيها من كل داب رطبة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وبنجي إن في خلق السماوات والأرض للي أتكن هلتا سمي دكما قسا واختلاف الليل والنهار دكما ساقا وردري ديني wani lokaci dare ya tsawo yini ya zama gajere wani lokaci yini ya zama gajere dare ne zai tsawo akan samu wannan bambance bambance dangane da bambancin yanayi a cikin yanayi na shekara wal fulkin lati tajri fil bahr da kuma gudanan jiragen ruwa al waɗanda suke gudana a cikin tajri allati tajri waɗanda suke gudana fil wato ainihin a cikin teku bima yanfa'un nasa da irin suna dauke da abin da ke amfanan mutane su ɗauko kayan abinci daga wannan gacci zuwa wancan gacci daga wannan gaba zuwa wannan gaba daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa su ɗauki kaya waɗanda suke masu yawan gaske masu nauyi wani lokaci a musu lodin motoci wani lokaci a musu lodin kayan abinci kaga wani jirgin ruwa an yi wata shida ana lodi wani wata uku ana lodi lallai cikin gudanar waɗannan jirage masu ɗauke da irin waɗannan kaya na nauyi akan teku ba tare da sun nutse ba wa ma anzalallahu da irin abin da Allah ke saukarwa kuma minas sama'i daga sama min ma'in na ruwa wanda da shi ne rayuwar dukkan halittu take tun daga dan adam har yanzu zuwa ga tsiro da ke fitowa cikin ƙasa fa ahya bihi al-ard ba'da mautiha kaza, ubangiji ya rayar da ƙasa bayan mutuwarta da shi wannan ruwa din wa bassa fiha min kulli dabba kaga ya daidaita fiha a cikin ƙasa min kulli dabba dukkanin nau'in halitta ma'abuciyar tafiya a ban ƙasa Wata tasrifin riyahi haka caccanjawar iska wani lokaci iska daga gabas da yamma wani lokaci daga yamma da gabas wani lokaci gabas maso kudu ta yamma maso arewa wani lokaci gabas maso arewa ta yamma maso kudu wani lokaci iskan ta taho da girgije wani lokaci kuma ta har hada shi bayan yana wawware wani lokaci ta rarraba shi bayan yana haɗe wani lokaci kuma ya kasance iskar ta rahama ce wani lokaci ta azaba ne tasrifin riya caccanjawar iska wa sahabil musassari bayna sama'i da kuma samuwar as-sahab wato girgije al-musakhari abun horewa bayna sama'i wal arzi a tsakanin sama da ƙasa wato ba a ƙasa ne wani abu ke rike da shi ba daga can sama kuma babu wani abin da yake daure da shi ubangiji ta'ala ya hore shi ke tafiya a tsakankanin sama da ƙasa shine bainas sama'i wal ardi la ayatin samuwar kowane tsaye daga cikin waɗannan ayoyi ne li qaumin ya'qilun ga mutanen da suke hankaltar al'amura sun san babu yanda za a yi ɗaya daga cikin wannan ya gudanar da kanshi ba tare da Allah ya gudanar da shi ba halittar sama halittar kasa manya-manyan ayoyi ne waɗanda ya kamata dan adam ya yi izina da su wajen samuwar ubangiji da kuma cancantar Allah din abota ta masa shi kadai dan ya ce la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakin aktharun nas la ya'lamun haka tattanjawar dare da yini sabanin wani lokaci wannan ya tsawo wannan ya gazarta wancan ya gazarta wancan ya tsawo da kuma wato ainihin jiragen ruwa da suke gudana idan ka ɗauki ƙwayar gero guda ko ƙwayar wake guda ka jefa ta a cikin ruwa za a ga ta nutse amma ga jirgin ruwa da ke ɗauke da motoci da buhunan shinkafa amma ko bai nutse ba lallai akwai aya a cikin waɗannan ga mutane waɗanda suke masu hankali waɗannan dukkaninsu ayoyi ne da suke nuna kadaituwar Allah wajen gudanar da duk waɗannan ababai da aka zama shi kadai tunda ko shi kadai yake yin su to shi kadai cancanta a yi musu bauta sai Allah ce ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب وبنجد ومن الناس دقسك متاني من يتخذ من دون الله أندادا أقوة بسكي لكر من دون الله وما باين الله wani wanda ba Allah ba a matsayin andadan kishiyoyi ga Allah al jam'i ne na annidu nidd kuma shine an-nazir wal masil sanya mu Allah kishiya wanda zaka rinka roƙon shi abinda ba a roƙon kowa sai Allah ka rantse da sunan shi bayan ko da sunan Allah kaɗai ake rantsewa ka rinka yin magiya da sunan shi bayan da sunan Allah kaɗai ake yin magiya a ce ba ni kaza dan Allah to akwai waɗanda suke rikanyawa suke sanya mu Allah kishiyoyi yuhibbunahum suna kaunarsu ka hubbillahi kamar yadda suke kaunar Allah wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma mummune kuwa su suka fi kowa tsananin kauna ga ubangijin su subhanahu wa ta'ala wajen yuhibbunahum ka hubbillah ana musa fassara guda biyu ko kace suna son waɗannan kishiyoyi da suka sanya ma Allah suna son su kamar yadda suke son Allah ma'ana soyayya su suka raba gida ɗari hamsin suka baiwa Allah hamsin kuma suka baiwa waɗannan da suka mayar kishiyoyi ga Allah shine yuhibbunahum ka hubbillah waɗansu malamai kuma suka fassara shi da cewa a'a yuhibbuhu yuhibbunahum ka hubbillah ma'anarsa suna kaunarsu irin kaunar da bai kamata a yi wa kowa ita ba sai Allah ka muhabbatul ka muhabbatul mu'minina lillahi kamar irin kaunar da mummunai kewa mummunai suke wa ubangiji subhanahu wa ta'ala irin ta ce waɗancan so kuma suke wa waɗansu gumaka da suka jingina su ga Allah to amma dai fassara farko ta fitowa wato kafare da suka rinka bautawa gumaka tun na lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ba wai ba sa kaunar Allah bane suna kaunar Allah amma sun raba ne wani kaunar suka raba rabi suka ba gunki rabi suka baiwa Allah subhanahu ta'ala shine yubbunahum ku billah amma su mummune abin da yasa suka yi fice shine jumla ta gaba na amanu ashad hubban su kan mummunai kaunar su gaba daya tana sama da kaunar da suke wa Allah tana sama da kaunar kowa a duniya to da wannan ne imani yake cika ina ba ta an fahimta wato kaga asiri ba wai ana zargin masu shirka budon cewa ba sa san Allah suna san shi har ma suna rantsuwa da sunan shi wa aqsamu billahi jahada imanihim la in amartahum la yakhrujun qul la tuqsimu ta'atun ma'rufa inna Allah khabirun bima ta'malun da haka suna rantsuwa da sunan Allah subhanahu wa ta'ala kuma suka roke shi fa idza rakibu fil fulki da'a wallaha mukhlisina lahu ad-din sukan roƙe shi subhanahu wa ta'ala ashe suna kaunar shi suna roƙon shi kuma sun yadda shi ke kashewa shi ke rayarwa wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaquluna Allah in ka tambaye su wa ya halicci sama da ƙasa za su ce duk mallakar Allah ne ba wanda ya halicci sama da ƙasa sai Allah inda za ku ce su liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun ƙasa da sama mallakar waye za su ce sai yaquluna lillah in ka tambaye su man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim wane ne ubangijin sammai guda bakwai waye ubangijin al'arshi mai girma za su ce da kai sai quluna lilla? idan ka sai da su man biyadihi malakutu kulli shay wane ne mulkin komai ke hannunsa a sama da ƙasa mulkin komai yana hannunsa wa huwa yajiru wa la yajaru alayhi shi ke ba da tsaro dan kar a cuci bawa amma shi in zai kama bawa da azaba bawan bai wa wannan bawan tsaro shine yujiru wala yujaru alaiki in kuntum ta'lamun sayquluna lillah da za su ce Allah ne to kaga nan gurin wato ba wai ba sa kaunar Allah bane suna kaunar shi amma sai suka ɗauki wani haƙƙi na Allah sai suka baiwa waɗansu waɗanda suka mai kishiyoyi ga Allah an gane ko suka mai da su kishiyoyi ga Allah in ka ce da su waɗannan da kuka narke shiyoyi ga Allah da lata da uzza da manata suna kashewa suna rayawa don sai ba su kashewa ba su to me yasa kuke roƙonsa abinda ba a roƙon kowa sai Allah sai su mu ba su muke roƙo ba kai tsaye duk da a zahiri su muka roƙa amma a fakirce Allah muka roƙa dan su kusanta mu da Allah mana na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wato ba abin da sa muke bauta musu sai dan su kusanta mu zuwa ga Allah ai mun san su ba su da komai wannan ita ce babbar shubhar su saka ce gunki da aka sassaka da katako ko aka yi da dutse ai baya sako baya zunubi ni ko dan adam ina sako ina zunubi da dattina bai kamata in roƙi ubangiji ba ga ni cikin datti cikin sako ko yanzu dan ne zan roƙi ubangiji ina da sako amma bari in roki wanda bayar da sako shine yake da ahaliya na yau wato irin abin nan da hausa yake cewa Allah ba ku mu samu ma'ana wai shi ba zai roki Allah shi kaɗai ba kai da shi wai Allah ya baka shi ya samu to mu ba kuma ne kai kai baka samu ba sai an ba wani ba kai ka samu ta wajensa ma'ana karamun kafa kenan shi ne wasila ta wasu. to wannan ita ce shubhar dukkan wanda ya rike wani salihin bawa tun daga kan waɗanda suka riƙi waɗansu annabawa a wannan matsayi kamar a kiristoci suka riƙi annabi isa alaihi salam ko yahudu suka riƙi uzairu har zuwa wanda suka riƙi mala'iku duk suna ɗauka waɗannan ba sa zunubi ne mala'iku la ya'suna Allah ma amrahum wa yaf'aluna ma yurad da haka bulmuluke su su sai su roƙa mana Allah to haka waɗanda suke roƙon waɗansu daga cikin salihan bayi waɗansu waliyai salihan bayi wato su ma wanda ita ce su ba su za su ce ai ba sa kashewa ba sa bayarwa to amma dai idan an roƙe su su kuma sai su roƙa mana Allah me bambanci kenan tsakanin biyu to wannan ku shine ainul khatar kuskure don abinda ake bukata ka bauta ta ma Allah shi kadai ba tare da kasuwa masa sakin ba kuma abinda ake bukata ka tsantsanta kaunarka ga Allah al-muhabba ya kasance ta Allah ce kaɗai duk wanda zaka so to ubangiji ne yi izinin ka so shi amma soyayyar tashi ce sai Allah din ta gaba daya zaka so waɗansu al'amuran waɗanda Allah ya yi izini ka so su ko ya wajabta ma ka so ko Allah ne masa izini ya so wannan abu ubangiji ya ɗabi'antar an da kai ka so ɗanka ka so mahaifinka ka so matarka ka so dukiyarka ka so hannun jihar duk waɗannan Allah ya da kai ka so amma kar yadda son so ya kasance ya kera san Allah an gane ko da haka Allah ya lissafa dangin al'amura guda takwas wanda a ɗabi'ar ɗan adam yana son su ba ɗan adam ɗin da baya san su gaba ɗaya ko waɗansu daga cikin su qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها in ɗaya daga cikin waɗannan gaba kasance a habba ilaikum min Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi wa tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdi al-qawm Allah ya san muna son waɗannan ababen iyaye ya'ya yan uwanka yayye ko kalle sannan sauran dangi sannan kaza sannan kaza har gida har mota har mata har matar aure duk waɗannan kowa na son su amma in ya kasance ka kaunace su sama da yadda kake son Allah sama da yadda kake son manzon Allah sama da yadda kake kaunar yaduwar addinin musulunci a ban kasa in wannan halin ka ne fa tarabbasu ka jira ka ga me zai faru daga baya hatta ce Allah bi amrihi to amfanin a kawo maka wannan sikelin a dora maka shi ne. an baka izini ka so su amma kar san su ya yi daidai da san Allah bala ta nahari san Allah yawa za ka fahimci wannan ko kuma ka gane muhimmancin hakan kana son mahaifinka sai ya maka umarni umarnin da ya saba wani Allah to anan za a ga wa kafa kauna tsakanin Allah da mahaifinka kana son matarka sai ta baka doka da umarni ta dora maka waɗansu larurori na rayuwa wanda idan har za ka biya mata bukata kuma ka saba Allah ka saba manzon Allah to anan za a ga ka fi so tsakanin Allah da manzansa da kuma matarka a gefe daya kana son ƴaƴanka ƴaƴanka suna ne su daka kan wani tafarki da bin wannan tafarkin sabawa Allah ne sabawa manzon Allah ne sabawa dokokin Allah ne to anan gurin za a ga ka fi kauna tsakanin Allah da su to anan ne wallazina amanu A ashaddu hubban lillah za ka bayyana a cikin maganar ka da aikin ka ba sai kai da awarta ba amma yanzu kowa aka tambaya wa ka fi so tsakanin Allah da iyalin gidanka da wanda sai Allah na fi so manzon Allah na fi so to amma zuwa auna a gani ka tashi za a yi wani kasaitaccen biki a gidanka kai kuma ka san cewa a kirawo makaɗa a kashe kuɗi a yi almubazzaranci zaɓa Allah ne zaɓa manzan Allah ne a yi kiɗa a yi rawa wato a rinka wa makaɗa da maraya kari ga talakawa na mutuwa da yunwa ga bayan Allah na mutuwa asibiti a kan fanadol ko paracetamol kan yar allura da za a yi kan wani ɗan aiki da za a yi bai kashe da wuce dubu uku ba an zo an kashewa makaɗi dubu hamsin dubu sittin dubu ɗari kai ka san ba kyau to amma kuma iyalinka sun ce sai an yi to anan ne za a garkice na amanu anan ne za a gani za ka ga wata wani sai ce ai ka san mata ya za ka yi da su za ka yi bayani yadda za ka yi da su a can ba sai ku faɗa musu ba sau muke mu tserewa wuta ku ji tsoron Allah ku zo mu gudu tare mu tsire tare in ma ya kama ka gayyaci wani malamin ya wa'azi ya zo ya musu tafsirin su kadai ya jawo wal mala'ikatu ghilaz mala'ikatu alaiha mala'ikatun ghilazun shi la yasuna ya fassara musu ba shikenan tunda ce ku an fusa kuma alikum nara ko ita kadai zai fassara musu da wadansu hadisi na manzon Allah ya tafi ba ka gama ba ba ka yi musu zaka ba kai kila in ka faɗa su kai ka zama mala ka yi zama nan yazo musu wazi ina fata an fahimta idan ko duk an ja aya an ja hadisi suka ce sun ji sun kafirce to me amfanin kuma zama da irin wadannan ke. wallahi wannan wazin yana da nauyi musamman dai a nan gari bari mu wuce kar mu zafa fadiwa bari mu wuce wallazina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu iz yarawna al azaba anna al quwwata lillahi jami'an wa anna allah azab aw wata kira'a walau taral ladzina zalamu iz yarawna al azaba anna al quwwata lillahi jami'an wa anna allah azab in mun ɗauki kira'ar walau yaral ladzina zalamu da a ce azzalumai za su hango halin da za su samu kansu a ciki izyarar azaba lokacin da za su ga azaba ga su ga ita ga su ga ita a ranar tashin kiyama da a ce za su hango hakan sai aka yi sunu ba a kawo jawabi laudin ba haka idan ka ɗauki wa lautar allazina zalamu iz yarawna azaba ya kai wanda kake karanta alqur'ani da za ka hango waɗanda suka zalunci kawunan su Izi ya raunin azaba lokacin da suka hangi azaba a ranar tashin kiyama sai aka yi shiru ba a faɗi da ka zame ba saboda mai tunani diki kai inda zai kai tunaninsa abin ya wuce a faɗe shi ko a rubuta shi ko harfa su wata jumla ta ɗauki nauyinsa wannan na cikin balaga ta Alƙur'ani, hazfu jawabi laula goge jawabin laula an gane ku walau tara'ibu zalimuna fi ghamaratil maut wal mala'ikatu basitu aydihim akhriju anfusakum sai ba a faɗi jawabin ba ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول sai ba a faɗi menene jawabin ba ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين سيبقى أبدا جواب اللو أبا ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا سيبقى أبدا جواب اللو أبا القرآن سيكا لو لو لو وترى أنفت جواب أبا balagar shine ka siffanta duk abin da zaka siffanta na muni ka siffanta duk abin da zaka siffanta na kaskanci ya wuce yadda baki zai iya faɗa kaga wannan shine narkon azaba da firgiti da ubangiji ta'ala ke wato mataki na farko na imani shine idan ubangiji ta'ala ya faɗi hukunce hukunce cikin alkur'ani manzansa ya faɗa an isar mana mataki na farko na imani mu ji mun gamsu wannan hukuncin Allah ne an gane ku daga nan gurin sai mu tafi mataki na biyu yaya za mu yi abin nan da aka faɗa ga mu da muna cikinsa dumu dumu dumu gashi ko laifi ne ya za mu daina to mataki na biyu kenan in har mutum ya fara wannan tunanin to akwai sa alkhairi ta tare amma wanda zai ji baya san a faɗa dan me aka faɗa ko wanda zai ji da aka faɗa da shi ake ko wanda zai ji shi aka yi wahabaici ko an zage shi wannan ba mataki da ake bukata mu ne ya samu kansa a ciki farko ya gamsu cewa hukuncin Allah ne na biyu sai zo fara tunanin yaya zai ya gyara da yayi kaza ko da ya bari ana kaza ko da ana kaza a gaban sa bai hana ba yanzu ya za a yi gyara in ba zai iya gyarawa gaba ɗaya baya za a iya rage barnas ya rage kashi goma kashi ashirin kashi talatin kashi hamsin cikin ɗari gwargwadon ƙarfin imaninsa gwargwadon abin da zai iya rage wani barna akwai wanda Allah bai wa taurin rai ya ba shi ƙarfin hali ya ba shi jajircewa wanda idan ya zo dai ya fahimci barna ce ɗari bisa ɗari sai ya kawar da barnan akwai wanda zai ga cewa a'a matakin imaninsa ashirin zai fara tunkuɗewa wata rana ya tunkuɗe goma wata rana ya tunkuɗe arba'in har dai a hankali a hankali akwai wanda zai ga hamsin zai iya turewa akwai wanda zai ga saba'in zai iya turewa gwargwadon karfin imanin mutum gwargwadon yadda yake daukan wa'azi ya yi tasiri ya ga ya sashi cikin ganganinsa da ayyukansa walau tarallazina zalamu iz yarawna azaba inda zaka hango waɗanda suka zalunci kawunansu lokacin da suka ga azaba to da ka ga al'amari mai ban mamaki to da kaga waɗanda suke cikin ƙasƙanci wanda yake na ƙarshe annal quwwata lillahi jami'an lalle karfi ga Allah yake gaba daya wa anna Allah shadidul azab kuma Allah mai tsannin azaba ne ya Allah ka tsare mu daga azabar ka insha Allah ta istabaru wa allazina tubi'u min allazina tabu wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al-asbab وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كروة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار النار إذ تبرأ الذين اتبعوا tunawa mutane abin da zai faru lokacin da waɗanda aka yi wa biyayya suka barranta min allazina taba'u daga waɗanda suka yi musu biyayya din duk wanda aka bi ba Allah ba aka saɓa wa Allah a sanadiyyar bin sa a rannan zai zai fito yayi bara'a ya barranta daga wanda ya bi shi din zai ce wa ya ce ka bi ni shin na zai maka amfani wa ni na umarce ka ni na sa ka shine iz tabarra allazina tubi'u min allazina taba'u allazina tubi'u shugabanni kenan waɗanda aka bi min allazina taba'u waɗanda suka yi musu biyayya din kenan wa ra'awul azaba a ranan sun ga azaba da idan su wa taqatta'at bihim al-asbab dukan waɗansu dangantaka da ke tsakaninsu ta riga ta yanki dangantaka ta haifayya ta auratayya ta jini ta gari ɗaya jam'iyyar siyasa ɗaya ko menene abin da ya hada ka tsakaninka da wani aran nan baya da amfani al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin Ta kawace kawai in ta hada ku za ta yi amfani imani ne kadai ya hada ku banda zai zai amfani amma duk wani abin da ya hada ka tsakaninka da wani aran nan ba zai amfani shine wa taqatta bihim al asbab al asbab al wuslat dukkan wani abu da yake kulla tsakanin wani da wani wa qala alladhina tabau su waɗanda suka yi biyayya ɗin nan za su rinka cewa an da lana karratan ina ma muna da dama ta amayar da mu duniya fa na tabarra minhum mu ma barranta a duniya ɗin? kama tabarra'u umina kama yadda yau suka barranta daga gare mu a yau anan a lahira mabiya kenan da suka rinka bin shugabannin su shugabannin suka ɗora su kan barna in an je tashin kiyama shugabannin suka yi bara'a sai su ce ina ma za a mayar da mu duniya mai musu bara'a a gidan duniya an gane ko Allah ce kazalika yurihimullahu a'malahum kamar haka ne ubangiji ta'ala zai nuna musu ayyukansu hasaratin alaihim abin yin kuka a kansa suna abin yi wa nadama shine hasarat alaihim wa ma hum bi kharijin min nar da dai ba za su zanto masu fita daga cikin wuta ba irin wannan ya cikin a wurare masu yawa qala allazina haqqa alaihim alqawlu rabbana هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا iyyana ya'budu a wani wurin wa qalu rabbana inna ata'na ku bara kubara'ana fa na sabila rabbana atihim dhayfayn min al'azabi wa la'anhum la'anan ko kasira ko kabira kamar da kirawo guda biyu suka tafi duk wannan dalili na cewa duk wanda aka bi ba Allah ba to shi karshe zai yi bara a gaban Allah ranar tashin kiyama ya ce shi bai ce ka bi ba to ka ko cikin waɗanda aka biya koyi annabawa ba waɗanda sun bai annabi Isa ba Allah zai tambaye shi a anta kulta lin nas fiduni wa ummiya ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub shin kai ne kace da mutane ku rike ni ne da mahaifiyata ku kyale Allah ba Allah ba ku rike ni ne da mahaifiyata kai kace wa mutane haka zai ce ya ubangiji tsarki ya tabbatar maka in na faɗo wannan ka riga ka sani ka san abin da ke tattare da ni gaba ɗaya jumlatan mu tafsilan ban san abin da ke tattare da kai sai abin da ka sanar da ni domin kai ka san gaibu gaba ɗaya annabi isa zai fara yin bara'a mala'iku su yi bara'a kuma wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati Aha ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budun al jin aktharuhum bihim mala'iku ma su su waliyai na gari su ma su yi bara'a ga dukkan wanda ya bi su ya kyale manzon Allah dukkan wanda ya bi tafarkin sai ya kyale tafarkin Allah za su ce ba ruwan mu da kai ina ta an fahimta kowa sai yayi bara'a ranar tashin kiyama daga dukkan wanda ya bi shi saboda haka mutumin da yake wajibul ittiba'i dole ne a bi shi cikin kowane irin al'amari cikin abin da ya daɗi da wanda bai daɗi ba cikin abin da aka bata maka rai abin da aka daɗaɗa maka rai shine manzon Allah ka duk wanda ba manzon Allah ba wanda aka turo maka aka ce dole sai ka bi shi na buga mana misali randan cewa ga khulafa'ur rashidun wanda manzo Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin ma'ana ko su akwai guda ɗaya daga cikin su da aka ce dole sai ka bi su amma a jumlace idan sun yi ijma'i wajen fatawa ijma'in su su hudun su kansu wani bangare da na hujja a wurin wadansu daga cikin malaman usulul fiqh domin ijma'u khulafa'ir rashidin saboda manzo Allah ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin amma idza ikhtalafu fa فليس قول أحدهم بأولى بالأخذ من الآخرين idan sun yi sabani ba wanda za a ce a tunda abubakar shi yafi sauran falala magana shi ta fi sauran karfi kowa sai a duba a ga menene kusancin maganarsa da kusancin maganar manzon Allah wanda maganarsa ta fi dab da abinda manzon Allah ya tabbatar maganarsa ta zama hujja a ashe shi din ba maganarsa ce hujja ba maganar manzon Allah ce hujja to balantana kuma wanda baya cikin shi rashidin balan da wani baya cikin al'ashar mubashara bil janna baya cikin ahlu badar baya cikin ahlu bai'atar ridwani baya cikin tabi'a baya cikin tabi'u tabi'ina baya cikin tabi'u tabi'u tabi'ina har mataki hudu za a yi wani mataki na biyar wani sai an zo mataki na goma sha ɗaya kafin a same shi to ya za a yi magana su zama hujja kenan don haka kimar da kowane malami yake samu a kowane zamani a kowane lokaci yakan samu wannan kima ne gwargwadon yadda ya makalkale wa ayoyi da kuma hadisan manzon Allah yake aiki da su fallalar da yake samu ta isar wa mutane abinda Allah ya ce ne abinda manzon Allah ya ce ba shi abinda ya gani ba a karan kansa wannan ita ce take tabbatar wa malami ɗaukaka da daraja da mutunci da matsayi a nan duniya da kuma gobe kiyama amma idan mutum ya ga cewa ba zai samu matsayi ba har sai ya hana abin manzon Allah dan shi a zo a bi shi ya samu matsayi to ya tabbatar yayi hasara kuma duk wanda ya bishi akan wannan ya tabbatar za su yi bara'a da juna a ranar tashin kiyama yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin sai a samu tsakanin shugabannin da aka bi da mabiyan da suka bi su za su kafirce wa juna su la'anci juna a ranar tashin kiyama su mabiya suna Allah wadanku ku ne kuka dora mu akan tafarkin da ba na manzon Allah ba su kuma shugabanni suna cewa Allah wadanku ku ne kuka mana shigo shigo ba zurfi kuna ta ba mu girma har kuka sa muka ji daɗi muka kasa hakura da abin duk za su la'anci na ranar tashin kiyama kazalika yurihim Allahu a'malahum hasaratin alaihim hasarat aikin da za a yi kuka a yi nadama dan baya da amfani masalan lazina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin istaddat bihi ar-rihu fi yawmin 'asif لا يقدرون مما كسبوا على شيء وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه Haba'an منثورا ya zanto aikin gaba ɗaya ba da tasiri wa ma hum bisarjina nar kuma in sun shiga wuta a cikin wannan yanayi babu su babu samun damar fita Allah ya tsare Abdullahi dan Mas'ud yace fa laysa nafsun illa wa hiya tanzuru ila baitin fil janna wa baitin fin babu wata rai da mutuwa za ta zo mata face sai ana nuna mata ga gidanta na aljanna ga gidanta na wuta wa huwa yawmul hasrati ranan hasara kenan wato hasaratun ijab ranan ranan nadama kidan da cizon yatsa fa yara ahlun nari allazina fil janna fa yuqalu lahum law amiltum فتأخذهم الحسرة قال فيرى أهل الجنة البيت الذي في النار فيقال لولا أمن الله عليكم nuna musu tun a nan gurin a tashin kiyama a sake nuna musu yan wuta sai su hango wanda ke cikin aljanna sai a yi musu gwalo a ce da kun aiki na gari da ku ne a can gurin kuma yan aljanna sai su hango waɗanda ke cikin wuta ga cikin azaba sai a ce musu da ku ne a can ba dan Allah ya muku ni'ima ba to ranar hasara din kenan yawmal hasrati idh yaqdi al-amru wa hum fi ghafla to saboda haka ubangiji ta Allah ya tsare mu daga wannan hasara da nadama a wacce rana sai Allah ce ya ayyuhan الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحر الفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبنجد يا أيها الناس يا كمتاني كلوا مما في الأرض كتي دقا أبن تكين كسا حلالا arziki wanda yake na halal tayyiba da dada wanda baya cutar da hankula kuma baya cutar da gangan jiki wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku ce za ku bi hanyoyi na shaitan hanyoyin shaitan shine dukkan ayyuka na sabo dukkan ayyuka na bid'o'i dukkan ayyuka na kafirci mataki mataki ne sabo shine a ƙarshen ƙasa sannan bid'a ta fi shi girma sannan kuma shirka ko kafirci kuma sun tsara dukkan waɗannan babban abin da ke kare dan adam daga shirka shine ya samu cikakken tauhidi abin da ke kare shi daga bid'a shine ya samu cikakkiyar tsayuwa akan sunna abin da ke kare mutum daga fadawa cikin ramin sako kuma shine tsayuwa akan ayyukan da an gane ku wala tattabi'u khutuwati shaytan kar ku bibici hanyoyi na shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan din nan a gare ku aduwwun wato maki ne mubin mai bayyana adawa sa mai bayyana kiyayarsa a sarari a gare ku ma ya'murukum bisu sanadin shaytan yana umartar ku ne kadai bisu'i da mummunan aiki ko ko mummunar magana waɗansu suna fassara asu al-i'tiqad al-fasid mummunan aqida al-fahsha mummunan aiki kenan wato asu ya shafi aqida al-fahsha ya shafi magana da aiki inna ma ya'murukum bis-su'i wal-fahsha ko kace asu ya shafi aqida al-fahsha ya shafi aiki abin da ya shafi magana shine wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamun sannan yana umartan ku ku rinka faɗawa Allah irin abin da ba ku da sani akai ku jingina haramci zuwa ga abin Allah bai ce masa haram ba ku haramta mutane shi ku jingina halacci zuwa ga abinda da ba ku da dalilin halaccinsa ku jingina cewa abu kaza wajibi ne ba ko Allah ne ya wajabta ba ko ku ce haramun ne bayan ba Allah ne ya haramta ba ko ku mustahabbantar dukan wani yana ciki ko ku canfawa kanku wani ko ku haramtawa kanku dangin waɗansu al'amura waɗanda ubangiji ta'ala ya halatta muku duk wannan yana cikin alqawlu ala Allah bila ilmin an gane ku domin yana daga cikin abin da su kafiran makan suke waɗanda aka saukar musu da wannan aya itikadin haramcin waɗansu dabbobi wanda halal ne gare su kamar da bahira da wasila da sa'iba da ham da Allah ce ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakin allazina kafaru yaftaruna ala Allah al-kadhib al-iftira ala Allah al-kadhib shine wa anta qulu ala Allah ta'lamun su jingina haramcin abu bayan ba ubangiji ta'ala ya haramta su ba haka ubangiji ta Allah ce kad khasara allazina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah fir'an ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin suka rinka haramtawa kansu ababan da ubangiji ta ala bai haramta musu ba duk wannan ya zanto alqawlu ala Allah bila ilmin kenan a takaice dai ubangiji ubangiji ala yana kasidi gare mu cewa dan fa yana umartar mu ne da mummunar akida yana umartar mu da mummunan aiki yana kuma umartar mu mu rinka faɗin wani abu da ya shafi ubangiji wanda mu sani alqawlu ala bi la ilmi kaga alqawlu ala bi la ilmi fi tahlil wa tahrim jingina ma Allah halacci ko haramci fil ijab wa tahrim fil istihbab fi kulli shay wanda yafi kowanne lokacin da ka rushe wancan baka da hujja ka kawo wannan ko baka da hujja ai cikakken alƙawari Allah bila kenan duk wanda yana da kutura wato mutum ya samu kansa a cikin wannan hali sai Allah ya وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباءنا لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وبنجد وإذا قيل لهم إذا أنت دسوت اتبعوا ما أنزل الله كبي إذا أبند الله مدعوكين سركي يسوكر نوهي أكمل من ذرا أنه محمد صلى الله عليه وسلم قالوا سيسرن كسوا بل bari dai nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana mu muna bin abin da muka samu iyayenmu ne akai ku daina cewa za ku karanta mana wani aya ko wani hadisi ku rike kayan ku abinda muka samu iyaye a kai da kakanni shi za mu bi sai Allah ce a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen nasu sun kasance la ya'qiluna shay'an wato ba sa hankaltar wani abu na shari'a wa la yahtadun ko ba sa kan shari'a ba sa shiriwa zuwa ga ta hanya daidai sai a bi su akan haka ko da akan bata suke ibn abi hatim ya ruwaito magana da sanadinsa zuwa ga abdullahi dan abbas Allah shi kare da gare shi abdullah da abu ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kirayi yahudawa zuwa ga addinin musulunci ya kwadaitar da su wato romo da ke cikin biyayya ga Allah da kuma bin tafarki na musulunci ya tsoratar da su azabar ubangiji da hukubarsa sai rafi' ibn kharija ɗaya daga cikin su kenan da malik ibn auf suka ce bal nattabi'u ya muhammad ma wajadna alaihi aba'ana mu ba ruwanmu da abin da ka zo shi za mu ga abin da muka samu iyayenmu da kakanninmu akai na'am wannan riwaya ta Abdullahi dan Abbas wanda ibn Abi Hatim ya rawaito da sanadi wanda yake hasan a aqidar Abdullahi dan Abbas kenan sanadiyar saukar wannan aya su ne yahudu ba mutanen makka an fahimta ko idan mun bo din riwayoyin daga wajen waɗansu salaf din kuma zamu ga su kuma suna nuna mutanen makka ne suke da wannan halayya to a takaice dai duka kowane sababi da wanda aka jingina cewa mutanen makka ne sanadiyar saukar wannan da wanda aka jingina cewa yahudawa ne sanadiyar saukar wannan wato kowanne ya tabbata domin karshe ubangiji ya faɗa mana a cikin suratul zufur wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun sunna ce ta dukkan wanda suka sabawa annabawa tun daga farkon annabi zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a kowace al'umma in dai aka turo musu da manzo sai an samu waɗansu daga cikin suna cewa kai inna wajadna aba'ana ala umma mun faga addinin da muka samu iyayenmu da kakanninmu a kai wa inna ala atharihim muqtadun ko mu akan sawayen su zamu bi sawun su muke bi tafarkin su muke bi ba saka kaga idan an jingina duke kenan ya tabbata za su faɗa idan an jingina mutanen makka ya tabbata za su faɗa in an jingina mutanen yau a kowane gari shi ma ya tabbata za su faɗa duk ba a faɗin wannan muna na akan addinin iyaye da kakanni wa na addinin gargajiya to wannan ita ce hujjar mara hujja dalilin mara dalili ya kafe akan abin da ya samu iyaye da kakanni a kai ya kaucewa abinda aya ta alkurani ta tabbatar ko hadisi na manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba haka sai ai hattara al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab wato ayar fadinta da lafazin take nuna wa shine abin da ya kamata dan adam ya dauki darasi akai ba cewa ta sauka akan wani ko kan wani ba dukkan mutumin da ya aiki ko magana da ayar za ta gaskata akan shi to ayar ta zama tashi ce idan an ce da su فاتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه اباءنا او لو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون اتكون سوره المائده واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا او لو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون اتكون سوره القمان واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير أتكلم سورة المائدة بتكلم سورة القمان سكتي نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أنا من بلة بما ألفينا عليه آباءنا أكن أن ينفعني بفعل وزد أنا أن ينفعني بفعل ألفا filin alfa a asalin sa yana ta'addi zuwa ga kolan guda biyu ne zaka iya cewa alfaitu zaidan qa'iman na samu zaidu a tsaye kaga zaid المفعول الأول قائما المفعول الثاني أما فعل وجد yana cin bangare guda biyu yana da istiraki wajen babin ta'addi dinsa ma'ana wani lokacin ya ta'adda ila mafulaini wani lokacin kuma ya ta'adda ila mafulin wahid la mafulin wahid zuwa ga guda to kawo alfaina a farkon jeri da yazo cikin alqur'ani ya nuna a sauran wuraren zaka dauke shi a daidai yadda aka dauki alfaina anan المتعدي الى مفعولين وهكا سمى وجد وجد ذاك سامو شي ما يتعدى الى مفعولين الا اياك ان تنجا متى لفظي با قارا وقاموا سنت الله ربسي فائي ina fata an fahimta ana an ce awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun asan awalau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun da darajatul ilmi da darajatul aqli ayyuhuma arfa wasu daraja ta zama sama tsakanin al da al da a siffanta mutum da hankali da a siffanta shi da ilimi ilimi ya ina fata an fahimta babban dalili ne ubangiji ta'ala bai taɓa siffantuwa da hankali ba kuma ba a siffanta shi da hankali ba a ce Allahu ta'ala akilun ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira lam da zalika ba a dan sifface ta al-makhluqun al ina fata an fahimta ma'ana dai nafsi bai zo da ita ba amma ana siffanta Allah madaukakin sarki da ilimi ina ga ta fahimta to kaji kenan darajatul ilmi tunda ita ce arfa a nan gurin nan sai ka amfani da darajatul aqli aw law kana ba'u la yaqiluna shay'an wa la yahtadun a can gurin aw law kana ba'u la ya'lamuna shay'an duk da mai da bakari ne akai ko ko iyayensu ba su hankaltar komai a can ko iyayensu ba su san komai ba to amma a can wasu kaushi sama da nan gurin shi ne aka ce saboda ba a wasu can mun ta fi karfi a nan gurin da aka ce su ittabi'u ma anzala ta su kai bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'a za mu bi abin da muka samu iyayenmu kai. cewa za mu bi abin da muka samu iyayenmu kai. bai kore wani lokacin kuma za mu bi Allah cikin waɗansu abubuwan ba amma dai wanda za mu san wani amma a can gurin kuwa da aka ce ta'alau ila ma anzalallahu ila qalu hasbuna shi kadai ya ishe mu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana za ka ce a walau kana la da sai sai kasance raddin mutum ya fi ya fi zafi ya fi karfi a can gurin saboda su ma da'awar da suka a can gurin hasbuna ma wajanna alaihi aba'an ai abin da muka san mu kadai ya ishe mu ba bukatan komai sai Allah bai sunfanta iyayen ba da bai kore musu hankali ba sai kore musu ilimi a wani kana um la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ina fatan kun fahimta sai Allah ce ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر فر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومثل الذين كفروا مثال لبن لسك كافر سيما أبنجي كمثل الذي ينعق بما لا يسمع kamar misalin wanda yake daga murya ne bima la yasma ga abin da baya jinka lokacin da kake daga masa murya din abinda kawai yake ji shine illa du'a'an face dai kira wanda za ka yi wa nida'a da kuma kira lafazin addu'a yana nufin kira wala Allah ka daga murya ko baka daga murya ba amma da yana bukatun daga murya shi yasa Allah ce wa idza nadaytum ila salati takabruha huzwan kiran sallah ana yin sa a cikin ko sai an daga ya ayyuhal ladzina amanu idza nudiya lis salati fa abbar bin nida saboda akwai bukatun daga murya kai ko ka daga murya ko baka daga murya ba shi dai abin da yake ji kawai sauti amma ba fahimtar me kalmomin da kake faɗa suke sauki da shi summun bukmun su kan summun kurame ne bukmun bai baye sannan kuma umuyin makafi fahum la ya'qilun ba sa fahimtar abin da ake faɗa musu wannan ita ce siffa da Allah ya siffanta kafirai ita anan magabata sun yi wa ayar fassara guda biyu misali fassara ta farko suka ce misalin waɗanda suka kafirce ma Allah suke kan tafarkin da ba na manzon Allah ba misalin su da mai wa'azi da yake kiran su kamar misalin makiyayi da dabbobinsa ya ga dabbobi za su fada rami za su fada mahalaka yana ta kiran su ku dawo kar ku fada rami ku dawo kar ku fada rami dabbobin nan suna fahimtar me yake cewa sauki kawai suke ji to haka su ma ire-iren waɗanda suka kurince mu gaskiya suka makance mata lokacin da duk mai wa'azi ke magana kalmomin kawai suke ji amma ba sa fahimtar me ma'anar da yake faɗa irin yadda dabbobin can ba sa fahimtar wannan shine wa masalul na kafaru misalin kafari da suka bijire wa tafarkin manzon Allah su da mai kiran su zuwa ga tafarkin gaskiya kamar salul yana iku kamar misalin wanda yake daga murya ne bima la yasma'u ga abin da baya jin sa illa wa'an kawai abin da yake ji shine kira wani da'an da kuma sauti amma banda nan baya jin komai bai san ce jumla take ma'ana ba shi dai ya jira shi kawai ina fata an fahimta to wannan ita ce fassara ta farko fassara ta biyu kuma malamai daga cikin salaf waɗanda suka fassara ta cewa a'a ana buga misali ne da kafirai kiran da suke waya kansu kiran da suke waya kansu suna kiran wanda la yasma'u illa du'a'an wani da'a domin jin da yake ba ji ne ya amsa musu bukatar su ba shi ko makasudin kira in mai bauta ya kira wanda yake bautawa menene ba kasurin kiran nasu ba ya amsa masa ba ba ya biya masa bukatarsa ba to gunkin da za a kira ko sauti ya kai gare shi ba zai iya amsa ba la yasma'u illa an wanda to idan muka zo zamu ga fassara ta farko ta wannan fitowar domin fassara ta farko na nuna wanda aka kira yana jin sautin amma baya fahimtar kalmar ne amma fassara ta biyu idan muka ɗauke wannan ko zai gaskata ne akan idan an kwatanta mutumin da yake kiran mutane da ke kan barna ko ke kan tafarki da ba na musulunci ba amma idan aka ce za a ɗauka mutumin da yake kiran gunki wato a nan gurin kamar za a fahimci gunki na ji kawai an sani ba zai iya ba gunki ko baya ji Allah ya alahum arzulun yanzuna biha am lahum aydun yabtasuna biha am lahum a'yun yunsuruna biha am lahum adhanun yasma'una biha qul id'u sadaqa kuntum makiduni to gurin ai ba sa ji a nan ko in mun dauki wannan fasara suna ji kawai amsa ne ba sa iya ubangiji ta'ala yayi gaskiya da ya nuna ba sa ji haka ne kan ba sa ji sunnan bukumun umayyin bangladin sun mun su kafare da suke cikin wannan hali su aka siffanta da wannan wato kamar kurame ne dan ba sa jin gaskiya jin su bai musu amfani ba tun sun ji komai da gaskiya bai baye dan ba sa faɗin tarabaka duk surutun duniya za su yi amma ba za su yi da goyi bayan gaskiya ba sannan kuma makafi saboda kowane irin abu sun suna gani amma gaskiya kan sun makance mata fahim la yaqiluna ba sa hankaltar komai Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu ya waɗanda suka yi imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga dadadan al'amurra irin wanda muka arzuta ku da su na halal washkuru lillahi kuma ku yi godiya ga Allah madaukakin sarki in kuntum iyyahu ta'budun in har a gare shi ne kuke yin bauta abinda wannan aya take nuna wa karfin alaka da ke tsakanin cin halal da kuma gyaruwar aikin bawa aiki da muke yi na ibadoji yakan gyaru ne gwargwadon yadda muke cin halal ko mu sa halal ko mu sanya halal a cikin tufafinmu kamar yadda aikin yakan yi datti ya shiga hadari na rashin karakuwa gwargwadon yadda muke cin haram ko kuma ya kasance mu yi tufafi da haram ko ya kasance mu sha haram ina fata an fahimta imam muslim ya rawaito hadisi sananne a wurin ku daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi manzo Allah ce ayyuhan nas inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba ya ku mutane ubangiji ta'ala mai tsarki ne baya karba sai abin da yake mai tsarki wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi mursalin Allah ya umarci mummunai da irin abin da ya umarci manzanni da shi fa qala yati ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihan inni bima ta'maluna alim kila ne zuwa ga manzanni ya ku manzanni ku ci daga dadadan al'amura sannan ku yi aiki na gari kun ga alaka da ke tsakanin gyaruwar aiki da kuma cin halal ko na tsayi ba ta ka ce wa malu saliha inni bima ta'maluna alim ni kam masani ne game da abin da kuke aikatawa wa qala sai kuma Allah ya ce da mu ne ya ayyuhalladhina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma zakara ar-rajula sai manzon Allah ya ambaci wani mutum yutilu safara wanda ke tafiya mai tsawo mai nisa kasancewar mutum yana cikin halin tafiya hali ne na ansa addu'a kamar da manzo Allah ya bayyana cikin hadisi ash'asa aghbara ash'as gashin kansa ba a cuture bai samu sukunin ya taje gashin kansa ba yayi kyau kaga mun baya cikin sukuni baya cikin kwanciyar hankali azbara gashi kuma da kura a jikinsa da datti to samuwar kai a cikin wannan halin kadai shi ma hali ne na ansa addu'ar mutum in ya shiga irin wannan halin Allah ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan Ya tadhakkarun yamuddu yadayhi ila sama wannan ma hali na ansa addu'a mutum ya mika hannun shi zuwa ga sama lokacin da yake addu'a ya rabbi ya rabbi babban dalili ne na ansa addu'a dan yana kiran Allah kadai ba tare da ya hada shi da wani ba ya rabbi ya rabbi Allah kadai yake kira bai ma shi da wani ba duk dalilan da ke sa ansa addu'a ya samu kansa a ciki amma yanzu kuma matsalar ne za a samu waɗansu mawali'ul ijaba ababai da ke hana ansar addu'a shine wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa gudbiya bil haram fa anna yustajabu lahu manzo Allah ce abincin sa haram abin shan sa haram tufafin sa haram an ce da shi haram ta yaya za a ansa masa addu'a ma'ana ba za a ansa masa addu'a sa to kun ga wannan akwai alaka mai karfi tsakanin karɓar ibadojin mu da cin halal ina ba ta an fahimta sai karin jiya kafin in shigo masallaci wani bawan Allah ya same ni yake cewa mutum ne da kuɗi na haram sai je gina masallaci zai sami lada a wajen ubangiji ya je su malamai sun ce yana da lada kuma yana da zunubi za a ba shi ladan ya gina masallaci kuma za a kama shi da zunubin ya yi sata ko kuma me ya yi ya tara kuɗi waɗansu kuma sun ce ba zai karɓi gaba ɗaya na ce masa ba zai karɓi gaba ɗaya ba a lokacin hujjar ita ce wannan inna Allah ta'ala tayyibun wa la yaqbalu illa tayyiban ubangiji ta Allah ba zai karba aiki ba sai wanda yake mai tsarki aiki mai tsarki ko da aka yi shi da dukiyar halal dan haka dukkan mutumin da ya gina masallaci da dukiya ta haram ko ya gina makarantar islamiyya da dukiya ta haram ba ya lada auren ubangiji kar ya kada dauka cewa wai za a bashi lada daga baya don wani mutane da barar da suke kenan idan suka saci kuɗi da yawa sai su gina masallaci da islamiyya sauran kuma su rike idan ya so idan ma an kama su da laifin sata to sa fansi a sun gina wa Allah masallaci sun gina masa islamiyya ubangiji ta'ala baya karba sai abin da aka yi da dukiya ta halal ku fahimci wannan da kyau ko ka zo ka ba mutane kujerar aikin haji ko ka ba mutane kujerar umara ko ka gina masallaci ko ka sai gero ka raba da azumi dukkan waɗannan waɗanda ya je gare su ya halatta su ci in ka gina masallaci ya halatta musulmi su yi sallah a ciki in sun yi sallah Allah zai karba amma kai dai baka da lada ko wasa baka da ladan komai a wurin Allah ta'ala musulmai ka za su yi sallah a masallacin za su ga ƴaƴansu islamiyya amma wallahi matukar ba dukiyar halal ba baka tabbatar baka da lada a wajen Allah ya kamata mu fahimci wannan kar mu ce za mu yi Allah madaukake sarki da bara idan ko har kuka ce wannan ya halatta mutum ya saci kuɗi ko a cikin gwamnati ko a cikin wata harka ko a kamfani ya zo wannan gine ya gina masallaci ya raba gero da azumi ya raba atamfo turamin atamfa idan karamar sallah ta zo ko babbar sallah to shikenan ya halatta ma dan fashi zai tare hanyar dabbaro ya kwace kuɗin mutane zo ya gina masallaci menene menene ya halatta ya halatta karuwa kenan ta je Italy ta je ta yi karuwanci ko ta tafi Dubai ta je ta yi karuwanci in ta samu kuɗi sai ta zo ta gina islamiyya sai ta gina makaranta sai ta samu sarbi mai kwaya talatin tana jira ita ma tana jira a ka kaho ta shiga aljanna ma'ana ya halatta kenan ya zama wasa da addini kenan duk malamin da ya bada halaccin wannan ya buɗe wa mutane kofar barna ya buɗe musu kofar barna ya kamata mu tsorata ubangiji haƙƙin ƴan uwan musulmi ba ƙaramin nauyi bane akan mu ranar tashin kiyama duk abin da zaka ci zaka sha a nan gidan duniya zaka manta da ka ci ko ka sha na sha buga mana misali cewa ajiya juma'a ba yau muna asabar ba ajiya juma'a duk wanda ya kwana ɗakin da ya fi kowanne alfarma da wanda ya kwana ɗakin da ya fi kowanne kaskanci a yau asabar wanda ya sha wahalar zai ya manta wanda ya sha daɗin zai ya manta misalin da yake jiran mutum ka kwana ɗaki mai ƙesi ka ci abinci mai daɗi ka more ka mai ka waye a yanzu baka jin ɗanɗanon abin in wata lagada ka ci a bakin ka yanzu baka jin ɗanɗanon abin idan wata mace ta haramun ta samu ta dauke maki wa yanzu baka jin dandanan abin a tattare da kai ko ma mai dane ya riga ya wuce ya samu kuma yana nuna jiran ka gobe kiyama duk malamin da ba haka ya faɗa maka ba to ya zalunce ka ne kawai so yake maka dabara ko kuma yana jin tsoron kare faɗa da karfi kai kuma kai fushi amma wanda yake kaunar ka kauna ta Allah kauna ta ku kasance tare a aljanna shine wanda zai faɗa ma irin wannan maganganun da haka duk wanda aka faɗa masa laifinsa kar mutum ya ji haushi ya yi wa Allah godiya ya faɗi ya sujudu shukur ya ubangiji na gode da ka kaddara aka samu wanda zai karantar da ni irin waɗannan bayanan in fahimta amma idan ka ce za ka yi fushi shi dai fushinka ba zai sa a daina faɗa ba ko fushinka ba zai canza hukuncin Allah ba ko fushinka ba zai sa a tashin kiyama ba ko fushinka ba zai sa haram ɗinka ta zama halal ba da haka bai amfanin yin fushi kenan da haka ƴan uwa mu tsoron Allah يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله وجودي مع الله إن كنتم إياه تعبدون إن دي جليس كوكي بوتا إنما حرم عليكم الميتة كسني كتئي أبنجي يا هرم تامكم موشي والدم دجني ولهم الخنزير لكم النام نألدي الميتة موشي dukkan abin da ya mutu ba mutuwa wadda shari'a ta amince ba dukkan abin da ya mutu ba ta hanyar yanka na shari'a ba cikin irin abin da ake yankawa amma akwai abin da baya bukatan yanka irin su kifi irin su fara manzo Allah ne ba sa bukatan yanka ina ba ta fahimta haka dukkan halittu da ke cikin ruwa su ma ba sa bukatar yanka uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lisayyara wa hurrima alaykum saydul barri ma dumtum huruma wa taqullaha alladhi ilayhi tuhsarun saydul bahri wa ta'amuhu ta'amuhu shi ne da abin da ke halitta da yake rayuwa cikin ruwa halal ne sannan kuma ba sai an yanka ba kaga wannan baya shiga cikin mushi da aka haramta addama jini jini mai gudana banda jini turarre kamar wato hanta ko kuma saifa wa lahmal khinzir idan an ce lahmal khinzir wato a kitse ya shiga ciki amma idan an ce shahmul khinzir laham bai shiga ciki ba kenan dan kar wani ce banda kitsan ai naman ne aka ce haramun lahmul khinzir sannan duka jikinsa mamnu'ul intifa'i bihi shar'an ba za ka yi kowane irin nau'in amfani ba wato da alade wa ma uhilla bihi li ghayrillah da abin da aka kira sunan wani ba na Allah ba lokacin da za a yanka shi ko aka yanka shi da sunan Allah amma niyyar yankan neman kusanci zuwa ga wani wanda ba Allah ba ko da sunan Allah ko aka yanka shi to haramun ne mutum yaci wato bayan abu an ambaci sunan Allah wajen yankansa to kuma wace niyya ta sa aka yanka shi an yanka shi domin layya domin hadaya domin fidiya domin ragon suna kaga da wannan yanka ne na ibada an yanka shi dan a yalwata wa iyali a gida a sa su masu dan more duk wannan yanka ne na halal da haka sai mutum ya ce niyyar yankan ga kuma sunan wanda aka ambata shine Allah amma sai aka ce bismillah aka yanka da ne da nufin neman kusanci zuwa ga wani aljani ko wani gunki ko wani aljani ya ba da doka sai an yanka bakin bunsuru billahi duk wanda ya ce ya ci haram ya shiga cikin ma uhilla bihi li ghairillah ko da za a sauke bakara kafin a yanka shi matakar dai aljani aka nemi kusanci sai zan haramun ina fata an fahimta har ma malamai suke cewa wai wanne fi muni tsakanin dabbar da mai ita ya yanka ta dan yanka na halal amma sai ya ambaci sunan almasihu ce bismil masihi ya yanka da kuma dabbar da mai ita ya ce bismillah ya yanka amma kuma ya yanka dan neman kusancin aljani ko wani gunki wannan ta biyun wadda aka yanka dan neman kusancin aljani ko gunki ijma'an haramun ne amma waccan ta farko waɗansu malamai sun halatta suka ce in wanda ya yanka din kirista ne adama haka yake yanka Allah ya san haka yake yankan kuma yake kashin kansa wadan suka fi akan wannan umumin wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lakum umumin wannan ayar suka kalla waɗansu kuma suka ɗauki umumin wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alaihi wa innahu lafisq ma'ana da abinda aka yi sabani da abinda ba a yi sabani ba ijma'i ake kaga wannan kaga lalle wanda aka ya fi girman haramci kenan dan wancan koya akwai wata subha da wani zai kafa hujjar ita wajen bayanin halaccin sa shine ma uhilla bihi li ghayri Allah faman ittara ghayra bajin wala adil dukkan wanda ya tilastu ba wai yana mai zalunci ba ba wai yana mai ketare iyaka ba fala isma alaihi babu wato laifi a kai shi wanda ya tilastu wajen cin ɗaya daga cikin waɗancan ba tare da zalunci ko ketare iyaka ba inna allaha ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai gafara ne sannan kuma ubangiji ta'ala mai jinkai ne abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya kamuna kar a manta har yanzu kofa a gobe take ana neman taimako domin kai ziyara prison wuri ɗan uwan musulmi da ke tare taimakon kayan abinci taimakon abin da ya shafi sutura ko na maza ko na mata duk wanda yake da niyyar kawowa zai iya kawowa na masallaci kar a manta gobe da safe kuma akwai lacca da aka tsara domin mata kadai a makarantar ummu sulaim wato shehu garbai kenan anan kan titin dambuwar karfe goma na safe Allah bada iko halarta alaikum